Alihi wa sahbi da sallama ta fi, abu ba a kalamu alaikun rahmatullahi wa barakatun. Akanmu da haɗuwa a cikaba da ƙarfisan jawami wa lafa a wannan matsalaci, a wannan darasi irin darussan da muke gabatarwa a wannan littafi wanda ya tattara hadisi tara daga cikin kalmomi takaitattu waɗanda suka kunshi ma'ana mai zurfi daga hadisan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama tasdiqa mun tsaya a hadisi na kudu muka gama ko yanzu za mu tafi hadisi na alam الله الرحمن الرحيم آمين قول الفصل عن سبحان بن عبد الله القول الفصل القول الفصل عن سبحان بن عبد الله الثقفي قال يا رسول الله سمع قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال آمنت بالله استقيم الله كان من عبد الله الثقفي كان لا عبد الله الثقفي فقلت يا رسول الله أتي يا من ذا الله قل لي ثاني قولا يا من ذا الله كجاء من وتمزنا مناجي لا أسأل عنه أحدا فزن tambayi wani ba bayan la as'alu anhu ahadan ba'daka bazan tambayi wani ba bayan ka qala tsaman da ka ce na yi imani da Allah su tsakim sannan ka tsaya a kan haka. Wannan hadisin yana da matuƙar fa'ida su. A wanda yake nufi da su matakim a zahiri ka tsaya haka, amma abin da ake nufi da tsayawa ke ma'ana a ga tasirin magana taka ta cewa ka yi imani da Allah a cikin ayyukanka saboda haka ma'anar istiqama yana nufin mutum ya faɗa abu kuma ya tsaya akan wannan abin a ga tasirin a ayyukansa na yau da kullum na ladina qalu rabbuna Allah fastaqamu ana suka ce rabbuna Allah Allah ne ubangijinmu kuma sun mastaqamu sannan suka tsaya akan haka suka yi aiki wannan hadisin yana nuna mana cewa ayyuka suna da tasiri a wajen tabbatuwar imani ana dan ka imani da Allah amma ba ka aiki da wannan imanin baya reflection a cikin ayyukanka na yau da gobe imanin ka bai ba saboda haka a zance mafi inganci imani ya kunshi abubuwa guda uku qaulun bil lisan wa bil janan amalun bil jawari ka faɗa da baki haka ko da ka ƙudurci a zuci ka faɗa da baki ba za ka taɓa zama a can mutu ba kaga abu talib ya yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da aka aiko shi da shi gaskiya ne amma bai taɓa faɗa ba kuma haka shi sa dan wuta ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ta ƙoƙarin ya ga ya faɗa ya am la ilaha illallah kalimatan uhajjaka biha indallah ya kai ammi ka ce la ilaha illallah kalmar da zan kafa maka hujja da ita a gaban Allah amma bai faɗa ba in mutum ya faɗa amma kuma ya zamanto cewa bai kudurce ta a zuciya ba mumini yasa munafukai ba su zama mumini ba da ja'aka almunafiquna qalu na kana rasulullah wallahu ya'lamu amma wallahu yashhadu innal munafiqina قالت الأعراب آمنا كلهم فلما يدخل الإيمان في قلوبهم ya karanta ta yi sani ma na tsallake dama ni ma kuma walan ma da kulli imani fi qulubikum lanan nake suratul hujurat saboda haka a takaice dole ce ya hada waɗannan biyu sannan dole ce kai yi aiki kisa kun ga Allah subhanahu wataala in ya faɗi imani ke kawo aiki wallazina amanu wa amilus salihat innal ladina amanu wa amilus salihat illal ladina amanu wa amilus salihat jaza'an bima kanu ya'malun jaza'an bima kanu yaktibun kaga duka Allah yana alakanta ta aljanna hada da aiki a suratul baqara Allah ya kira sallah da sunan aiki a daidai ina kenan Allah ya kira kwan ta nake so in ce Allah ya kira imani dan aiki kuma kana Allah imanakum me ma'ana wa ma kana Allah li yudi'a imanakum kuma kana Allah li yudi'a alakakum aga ma'anar iman anan gurin shi ke sallah saboda haka zance mafi inganci ne sallah da zakka da azumi wani bangare ne na imani abu yadda za a imanin mutum ya cika ba tare da ya yi aiki ba aiki ba shi kadai ne yake sawa mutum aljanna ba dole sai da rahamar Allah subhanahu wataala Na ma'anar kul amantu billah ka ce na imani da Allah subhanahu wataala sannan ka tsaya akan wannan imanin kai ba kawai ya zama iya kalma ba sha fatan mun kani na'am ce hadithu sadi ta'rifu al-muhajir عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم من لسانه ويده المهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه فزاد الترمذي والنسائي والمؤمن بل أمنه الناس على دمائهم وأموالهم فزاد البيهقي والمشاهد أن جاهد نفسه عجزه نعم an karɓo daga عبد الله لو Allah الله yarda da su lokacin da kaji an ce Allah ya yarda da su da biyu yana nuna cewa da wanda da ɗan duk amma duk wanda mahaifinsa bai musulunta ba ko kuma bai rasu ba a cewa radiyallahu anhu ba a ce wa radiyallahu anhu ma sai dai kawai a ce radiyallahu anhu ɗaya ina fatan mun gane saboda haka yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce al muslim salima al muslim lil lisani wa yadi cikakken musulmi shi ne wanda musulmai suka daga harshensa da kuma hannun shi ana baya zagin baya dukkan baya ta wannan yana daga cikin abubuwa masu ya zama musulmi ya kuɓuta daga harshenka wato al'amarin naman mutane da taɓa wani abu ne wanda da yawa daga yana raina suna ta abubuwa da yawa ba ma ɗaukar su a matsayin taɓa mutum alhali kuma a shari'a taɓa mutum da kuma ba naman shi abu ishaq ashirazi yake cewa akwai lokacin da suna tare da mahaifinsa sun yi tafiya tare da wasu sai yake cewa waɗannan tashi Allah waɗannan mutanen sun ƙi tashi Allah mahaifinsa ya daka mai tsawa ce masa wannan abin da ka faɗa Ya rasu da ba Allah ba a wajen zai su da ba Allah ba ya wannan maganar da ka faɗa a kansu akwai malaminmu a kan da yawa waɗanda suke bibiyar karatu karatun kansa a sheikh a abdurazak bin abdulmuhsin albadar wani lokaci yana koyar da abokan mafilatul hadis sai zo kan dan wani dan yana ɗauka a tandis sunansa sa'im ibn dinuse ne sunansa sa'im kawai sai ya ce sai aka ce sai ce sa'im aka ce zahid baya isa abdulrazak al-badr ya ce kama fanama ima na sa'in ya ce sama fanama alama ya azumi ne su ya bacci ta abin da ya faɗa kenan mutum baya amma wace gari alama ma kwana ya da abin yake ganin dace ya taɓa mutum sai da ya zo mai da wasu littafai ya ce ga ta a matsayin kalmar da ya faɗa jiya baya ko iya abin da ya ce sama fanama kaga wannan a zahiri ma yabo ne inda an ce ya yi azumi ke sa ya yi haji ala kulli hal ya kamata a ka tsantsan da a hadu an yi akula lahama a fi haitan kare kamar yadda mutum ba zai so ya taɓa cikin ɗan uwansa islamin ɗan uwansa ya mutu ba haka dai kamata wani yake ya zauna da abu huraira ya taɓa jin abu huraira ya zagi maki ɗaya almajirin abu hurai abu hanifa afwan ya zauna da abu hanifa ya taɓa jin abu hanifa ya taɓa mutu ake suka ba ta, ai abu hanifa yana da hankali ta yaya zai ɗauki kyawawan ayyukan da yi kyauta da su ga maki ai ba zai yi ita abu hurairah hankalinsa ya wuce nan ba yadda za a yi ɗauki kyawawan ayyukansa ya ba wa maki kaga kan kai mamaki dan ba su ya ci naman wani ba Na kulli hal yana da kayan naman kuma yadda mutane a malamai suka ce an maka kunnuwa biyu aka maka harshe guda ɗaya ko da abin da za ka je abin da za ka fata yawa shi dalilin da ya sa aka maka kunnuwa biyu aka maka kuma hanci eh, ɗaya aka maka kuma harshe guda almuhajiru man hajara ma na Allahu an cikin wanda ya hijira shi da ya ba abin da Allah ya ana ba wai dan ka ban gari zuwa wani gari ba cikakke hijira zamanto ka kaurace abin da Allah ya hana sai ce wal mu'min man amina nasu ala jima'ihi amwali cikakken mumini kuma ce wanda mutane suka amince da ala jima'i a bisa ana ya san ba za ka iya kashe wa amwalihim ya san in ya baka amana ba za ka taɓa ba wannan shi ne cikakken mumini amma duk wani inantaka da za a siffanta mutum Inda ya zamanto zai iya taɓa duk ba cikakken mu sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun ka hurmati hadha shahrikum hadha baladikum haza. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce a junan nakin da dukiyoyinku ya mutum haramun ne kamar yadda wannan ranar ta take wannan watan wanda yake ne wazadar bai haƙi bai haƙi ya ƙara wal mujahid ya hada na fatika shi kuma mujahid cikakken me yaƙi yaƙi ya ƙoƙari ya biyayya ga Allah subhanahu don haka dai a taƙaice ana nuna maka cewa imani ba kawai imani da Allah bane dole sai ya hada mu'amala da mutum jihadi ba ya tsaya iya jihadin ɗaukar kalmar Allah bane dole sai idan ya haɗa da jihadi da biyayya ga Allah ai ba mu da abin الحديث السابع قال المنافق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في كان منافقا خالصا فمن كانت أصلة منهن كانت أصلة النفاق حتى يدعها إذا كان خانا فإذا حدث كذب فإذا عاهد غدر فإذا خاصم فجر متفق عليه Har Abdullahi bin Amr bin Abdullahi dan Amr bin al daga cikin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma da shi da mahaifin Amr bin abdullahi bin amr bin al-as kamar yadda malaman tarihi ta tsaya mutunta ara ta takwas ya riga mahaifinsa mutum abdullahi bin amr bin al-as kamar yadda wasu malaman suka faɗa irin ibn hajar an ce tsakaninsa da mahaifinsa shekara sha biyu ana mahaifinsa shekara sha biyu girme Hassal ya kasance yana daga cikin masu rubuta wahayi a zamanin annabi sallallahu alaihi ina daga cikin masu rubuta wahayi Abdullahi bin Amr bin al-As yana daga cikin a abadila abai kuma kamar yadda malamai suka faɗa Allah ya masa doguwar rayuwa an ce ya kai kusan shekara ta biyu a shekara ɗari ya rayu kafin ya bar yake cewa ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa arba'un man kunna fi kana munafiqan khalid abubuwa guda hudu wanda yake da su a hudun ya zama munafiki cikakken munafiki ومن كانت خصلة منهن كانت خصلة من النفاق wanda kuma yake da daga ciki ya zama cewa yana da ɗabi'a ta munafakai Ya tumina kana idan aka amince masa ya ha'inci ya zo a cikin hadisi la imana imalla la amanata lahu babu imani ga duk wanda ba shi amana babu imani ga duk wanda ba shi amana yace wa idza haddasa kadaba dan yi magana sai ya karya an tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi mini zai iya zama matsoraci annabi sallallahu ya ce a a ya ce eh aka ce wanda za a iya samun muni amma marowaci annabi sallallahu alaihi ya ce eh za a iya samu aka ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam za a iya samun amma kuma makar ya ce ce almu baya karya saboda kaga alama ce ta rashin imani ya zama mutum yana ƙarya kuma in dai mutum yana ƙarya ba wai a wajen Allah ba hatta ma a wajen mutane darajar su tana zuci akwai wani mutum da yake yin ƙarya aka ce min ke ba ci tsaye da kai Allah ɗaya bane kaka yake da abin natija ne kaga in ya ce ma Allah ɗaya ne ma ai ba wai shi ka gaskata ba ka gaskata shi ne saboda dama ka san Allah ɗaya Sabu sallallahu alaihi wa sallam yana cewa cikin hadisi ya kum Wa kadhib fa innal ba ya ila ilal fujur wa innal fujura yahdi ila an nar ko wala yazalu ar-rajul yakzib hatta yuktaba inda Allah kazzaba na hore ku da na hane ku da yin ƙarya saboda ƙarya tana shiryarwa zuwa ga ajirci ajirci kuma yana shiryarwa zuwa ga ja zai gushi a tana cin har sai an rubuta shi a matsayin makareci haka ya kamata mutum wa'iza a hada gadara don kuma ya yi alkawari gadara sai ya haɗi ke ya yi yaudara ana son na gaskiya ya zama baya yaudara ana son mumini na gaskiya ya zama baya saba alkawari Allah subhanahu wa ta'ala a suratul isra yana cewa wa aufu bil ahadi innal ahada kana masu'a dinga cika alkawari saboda alkawari abin tambaya ne واذكر في kana إنه كان waskur fil kitabi a ilmi is ai warafa na ne ko makanan aliyya amma wasu fil kitabi isra'il ambata game da annabi isma'il innahu kana sadiqal wa'd ya kasance ne gaskiya alƙawari wa idza khatama fajara annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma in a a aje kawai daga ka dan mai wani abu kaɗan, sai ya zago haka kan kaya wannan yana daga cikin ajirci ala kulli hal waɗannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya lissafo ake cewa annifaqul amali annifaq iri biyu akwai annifaqul amali akwai annifaq al-i'tiqadi annifaqul ke qalul kufur wa izharul islam ana mutum ya bayyanar da musulunci amma ta kafirci shi wanda ya zo a suratul tauba da suratul tauba qadi'un allaha ya halifu na billahi na. yahlifuna billahi lakum liyurdukum yahlifuna billahi idan qalabtum ilayhim lituridu anhu kaga wannan duka ne fa'ul aji wannan wanda yake da shi ya zama munafiki shi kuma wannan wanda ya zo a wannan hadisi ake kira nifaqul amali aya fitar da mutum daga mutum amma kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda yana abubuwan guda hudu duka a taru gare shi ya zama cikakken munafi sai wuya kuma a samu wanda yake da waɗannan duka guda hudu sai magana biya in aka amince masa ya ci amana shi alkawari sai yaudara don yi husuma isa jinsi amma gaskiya an kai nazari akwai musulmai da yawa za ka gan su da uku ko guda biyu daga ciki da yawa za ka ga musulmai da yawa waɗanda suna da uku wasu suna da biyu amma dai hudun ke da wahala yanzu mutum nawa ne ka amince masu za su ci amana ka irin rukan da shugabanni suke yi sannan kuma zai maka ƙarya ya ce in ya hau zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza Allah zai yaudare ka kuma Ita gaskiya yana da kyau waɗannan halayen ana guda hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a wannan hadisi ya kamata yi nazari a kansu wani abu da kaga kana da shi kanta ya ce man kana ciki khaslatin min wannan kana ciki khaslatin min nisa ta da'a. sai ya barta alai bukhari da muslim suka rawaito yana da kyau in mutum yana so ya zama ya nisanci tafaqul istihadi kuma ya nisanci tafaqul amali jamal al-hadith tsani hadithu tabi' amin sai tsani قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدكم فيقول أن خلق كذا أن خلق كذا حتى يقول أن خلق الله فإذا بلغه فليستئذ له فلينتهي متفق عليه نعم حديث takwas raddu kai da shi wata ina magana akan yadda kai da da kuma yadda da imani Iska ana bi huraira an karɓo daga abu huraira kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi a ce hadisai nawa ma muka ce abu huraira ya rawaito dubu biyar ɗari uku da saba'in da shekaru nawa ya yi da annabi sallallahu alaihi sallam. shekaru nawa shekaru nawa abu hurere ya da annabi sallallahu yawa ya yi shekara hudu da annabi sallallahu ya bar duniya annabi wacce shekara ya bar duniya shekara ta nawa shekara ta nawa annabi sallallahu alaihi shekara ya bar duniya a sha uku kuma ai sai dina abubakar shekara ta sha ɗaya ya bar duniya to shi kuma abu waraira ya yi ya mutu ne a shekara ta bakwai a ga shekara nawa suka yi kenan hudu amma shekaru nawa ya sha annabi yawwa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce ya ati shaytanu ahadakum idan yana zuwa ma ɗan uwanku tsaye kul sai ce masa an halaka kaza waye ya halicci kaza an halaka kaza wa ya halicci kaza hatta ya kula man khalaqa Allah har sai ya maka tambaya cewa to Allah da ya halicci kaza ya halicci kaza Allah waye ya halicci idza balagahu dan mutum ya isa zuwa ga wannan an yadda a'udhu billahi min ana wai qaliyan tahi sai zama zai daina wannan Ta fakun alai bukhari da muslim arwaitu wa fi lafzin a wani lafazin eh an yaqul amantu billahi wa rasulihi fi lafzin la yazalu asu sa'alu hatta yaqul an qala Allah na a wani lafazin kal yaqul amantu billahi wa rasulihi ai imani da Allah da manzanninsa a wani lafazin kuma mutane ba sa gushewa suna tambayar jikinsu. sai sun tambayi ma waye halicci Allah ala kulli hal wannan hadisi yana magana akan wasu wasi wanda dan yake zuwa wa mutum a in mutum ya samu irin wannan wasu wasin kai ya tsaya yana dogon tunani saboda wannan dogon tunanin zai iya hallaka shi ko ya fitar da shi daga mutum kawai ya yi ƙoƙari ya yi ta'awuzi ya yanke tunanin wannan yana daga ci Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya halarce shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kaɗaita da sarauta shi kuma ya kaɗaita da halittar mutane ya fatan mun fahimta ko da haka duk lokacin da shi ɗan yake kawo wa mutum wannan a zuciya shi domin ya hallakar da shi ya yi ƙoƙari kawai ya yanke tunanin da kuma yi ta'awuzi da fiskan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kare shi na'am قدر خير وشر نعم انا عبد الله بن عمرو قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل رواه مسلم نعم انا عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو a shekara ya musulunta? na'am a shekara abdullahi bin amurin ya musulunta ba a tsara umarni sai an na a jimawa ba na faɗa a wata shekara kusan shi musamman ilimin hadisi ma ina bukata haddar wa bayan haddar wa ƙa'i haka ne za ka iya gane hadisi sahihi da ba'i daga zara cewa na ya tawaito daga wani kana ji kafin karya ne abdul-jabbar kafin ya kammala hauka cewa kano wani lokaci ba ibn taimiyya a wajen muhammad bin abdul wahab ya koyawa hajiyar kuma bai zama mahaukaci kuma yanzu kaga da kemiya ya wata shekara ya rasu a wata shekara da kemiya ya rasu wanda ya gaya min shekarar da da kemiya ya rasu da shekarar da muhammad bin abdul ya rasu ina da littafi a wata shekara da kemiya ya rasu a wata shekara muhammad bin abdul ya rasu ɗari da hamsin ana dai a mutum da yanayi ke so ibn taymiya ya rasu da nawa da sha da yana ga shi ce shekarar da ibn kasir ya ba ba ibn taymiya ba a akwai ibn ɗari bakwai da saba'in bakwai da sha ɗaya a ga ibina abdulkawi misir tafin kawo muktasarar rauba ibn kasir ɗari bakwai da saba'in a a wata shekara ta yi niyayar ku rike ba ɗari bakwai da na ɗari bakwai da sittin da ɗaya da kuma wannan ibn humam tsayar sa ɗari ba sai daga cikin a hanabiya mai sharhu kashin hadiyar tsayar su ɗari tsayar su ɗari takwas da su Na'am, ba ku rike ba ne. Ɗari bakwai da ishirin da takwas, to shi ko Muhammad bin Abdulwahab ba. sai eh, karfe ke da ka faɗi biyun da suka ci sabon littafi a ai ba rabiya littafi ba a rabuwa yadda ya faɗa ibn kimiyya ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da ishi ko muhammad bin abdullahi bauchi fara ya rasu ɗaya ɗari biyu ku kaga ya za a ce wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da shida wanda ya rasu shekara ta bakwai ne cikin da takwas da ko karatu a wajen shi saboda su sun tafi kawai wahabiyanci wata hakika ce ne zaman kanta mutum da ya ga da yi taymiya da muhammad bin abdulwahab layin ta hakika ce shi kawai ta kenya ya koyi wahabiyanci a wajen muhammad bin abdulwahab kaga tseren su ma a rasuwa ya kusa shekara ɗari ina fatan mun kai. yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi bin amr bin a as mun ta shekara ta ana ta takwas sai mu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maza Allah yana cewa kullu shay'in ada abin da ka gani a duniya to ada kaddara yake faruwa hatta al'adu alkai kai hatta kasalar da mutum ke ji kai da kuma nishaɗin su da kaddara ne ala kulli hal addara wani abu ne wanda yana bukatar karatu kuma ga shi wajibi ne mutum ya koke shi amma gaskiyar lamari addara yana buƙatar nazari mai zurfi saboda kan mutum a kaddara tana da matakai kamar da malamai suka faɗa matakan kaddara guda hudu ta farko akwai al'ilm kana kai tsani da a duk abin da zai faru Allah ya san shi ya faru mataki na biyu shi alkitaba imani duk wani abu da ka gani a duniya Allah ya rubuta kan ilimi Allah yana cewa wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya san komai A akan kitaba kuma Allah yana cewa ma farratna fi kitabi min shay'in a cikin hadisi kuma a sallallahu alaihi yana cewa awwala ma khalaqa Allahu al-qalam abin da Allah ya fara halittar shi ne al-qalam ce a sallallahu kamar yadda ya faɗa sai Allah ya ce da al uktu rubuta sai al ya tambayi Allah me zan rubuta ce rubuta abin da zai faru har zuwa ƙarshen duk abu na uku shine al-mashi'a ana duk wani abu da ka gani abu yadda za a iya faru sai da izinin Allah abin da ka ga ya faru a duniya to Allah ne wa ma sha'una illa an sha Allah inna Allah inna Allah kana inna Allah kana aliman hakim wa ma tasha'una illa an sha Allah rabbul alamin abin da ka gani ce da makiya Allah yake daraja ta hudu ce alhalq duk abin da ka gani a duniya da mai kyau da mara kyau Allah ne ya halitta Allah yana cewa a suratu safat ko wallahu khalaqakum wa ma ta'malu da ku abin da aikata duka Allah ne ya halitta sannan ɗaukan ƙaddara guda hudu ne ko kuma guda biyar abu na farko shine akwai abin da ake kira a takdirul am ana tun da farko da abin da zai faru a duniya Allah ya kaddara shi komai da komai Allah ya riga ya rubuta duk abin da zai faru yasa annabi Musa da annabi Adam da suka haɗu annabi ta yake cewa da annabi Adam ya kai kai kai kai abin da kai haka fitar da mu daga alkinna yace haba Musa yanzu kana zargi na da abin da Allah ya rubuta ce cin a can za a halitte ni a ga cin a takadirul am Allah ya rubuta komai shi ne ma'anar rufiyatil rufiyatil wajabbatis suhuf alƙalman da aka rubuta komai da komai an ɗauke su wajabbatis an kuma gaba ɗaya takardun sirra za su na biyu shine akwai abin da ake ce masa a taɗabi sanawi ana kowace shekara Allah yana ƙaddara abin da zai faru a wannan lokaci ha karan lailatul qadari Allah subhanahu wataala yake inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna unzirin sai ce fiha uku amrin hakim da haka a daren lailatul qadari ana kaddara abin da zai faru ana yin budget din da zai faru a wannan shekara sai kuma na uku shi shine at-taqdirul bashari ana kowa shi akwai budget da kaddarar da ake masa kamar yadda ya zo a hadisi Abdullahi bin Mas'ud ko ɗayan ku ana tara halittarsa kwana arba'in yana gani kwana arba'in yana jini kwana arba'in yana kan haɗa kwana nawa kenan ɗari da wata hudu to ala a yan kuku fihin ruwa a yi umaru bi arba'in ta tabirin wa ajali wa amali wasu kina wasu yi mutum zai yi kwana ɗari da sai ya ko mala'ika sai ya busa mai rai ya busa mai rai sai a umarci shi da abubuwa guda hudu ya rubuta arzikinsa ya rubuta haikinsa ya rubuta ajalinsa ya rubuta ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ko da ya yi aiki ɗan aljanna in a wancan rubutu ɗan wuta ne to fa yasbiqu alaihin kitab fa amalu bi amali ahli halin na. akwai kuma a wanda ya zamanto kullum Allah yana kaddara abubuwan da za su faru a rana kulla yaumin huwa mutane a ɓangaren ƙaddara akwai jabariya akwai ƙadariya akwai kuma halittu jabariya ke cike ganin cewa 'yan adam kamar bukala ne a hannun wanda zai yi buka saboda haka ba wani abu da mutum zai iya yi duk da mutum zai aikata ba shi da ikon da zai iya kwafantuwa daga aikata zai ba zai iya yin wani motsi ba duk abin da ya yi kawai tura shi Allah ya ce waɗannan su ne dabariya akwai kuma ƙadariya wanda tun zamanin sabai aka kuma suna cewa al'amur ana Allah bai san abin da zai faru ba na zunubi ta abin da kaga ya faru na zata na Allah bai san zai faru ba kawai haka ya faru waɗannan su ne ƙadariya akwai aƙida ta saka tsaki ta halitta kuma suna cewa ɗan adam yana da ƙudura wacce Allah ya bashi amma kuma babu yadda za a yi abu ya tabbata dole sai da kudura Allah amma ɗan adam shi ma yana da mashi'arsa Allah ya ce wa mata sha'una illa an ya sha Allah aga a wannan ayar Allah ya tabbatar da mashi'arsa kuma ya tabbatar da ɗan adam ma yana da mashi'a inna hadainahu sabila ma shakiran wa ma kafura Aga ce sa idan mutum yana yanayin da bai da mace ake ɗauki ta alƙalai ba haukaci ba a rubuta mai ko ke bacci ba a rubuta mai ko yaran da bai samu hankali ba ba a rubuta mata ko wani ba zile suka haɗu da abu isa'al isa'i da ya ce sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tsarkaka da dukkan wani aibu ko kuma wani abu mara kyau abu isa haƙar isra'i ne ya fasha ita su hana malla ya ƙaufi halaye shi kuma sai ce tsarki ya tabbata ga allah da ba abin da zai faru a mulki abin da saboda shi yana so ya kora cewa duk abin da yake faruwa mara kyau allah bai ba ba da ita ala kulli hal kamar yadda malamai suke faɗa shi ke, ba a kafa hujja da ƙaddara a gurare marasa kyau ana in mutum ya aikata abu mara kyau ba zai kafa hujja da ƙaddara Ali ya zo wajen sai Umar ya yi sata an zo da shi wajen na Umar za a yanke mai hannu sai sai da na Umar sai kaddara ne kaddara ce ta sa ya sata na Umar ya ce mu ma yanzu kaddara ce za ta sami yanke tsakani har waɗanda suke cewa a kafa hujja da kaddara abu mara kyau suna faɗa ne idan ba su yi faru ba da za ka samu wani kazzabga mai mari ta wai lokacin kaddara ce gamsu za ka ce ka a gurare marasa kyau ba a san kafa hujja da kaddara shi ta Allah ya zargi mushrikai da suke kafa hujja da kaddara sai ya qulu allazina asraku law sha Allahu ma asrakna wala haramna ya Allah yake kazalika qala allazina qablihim hatta zaqu kaitene هل عندكم من علم ilmin afata mu كما الحديث نعم، العاشر الحديث العاشر ثواب الداعي الهدى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له الأجر مثل أن تبعه غير أن ينقم شيئا فمن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل إثم أسامي أن تبعه آية ذلك من أسامي شيئا رواه مسلم الحديث العاشر حديث عظومة ita sawabu da'i alhuda ladan mai wa'azi zuwa ga huraira an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah subhanahu wa ta'ala ya rahe da shi Abu Huraira ya ce man da'a ila hutan wanda ya kira mutane izuwa ga shirya kana lahu min al-ajr mithla ujubi man tabi'ahu yana da ladan wanda in gairi an yankusa bi ujubi ba tare da an tauya wani abu daga cikin tsadaddakin ba ina fatan mun gane ومن دعا إلى ضلالة wanda ya kira zuwa bata kana lahu min al su a sami an tabi'ahu ayan qutu zalika min sami min shay'a yana da alhaki irin alhaki wanda ba tare da an tauya wani abu daga cikin a tuka. ala kulli hal wannan hadis yana nuna mana mahimmanci wa'azi saboda ita kalmar Allah subhanahu wa ta'ala ana yanzu idan kai wa mutane wa'azi suka bi wannan wa'azin naka idan kai wa mutane wa'azi sai suka bi wa'azinka wanda ya yi aiki wannan wa'azin tana da yadda haka wannan yana nuna mana cewa akwai falala mai girma da duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara tana a yana yin da'awa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan mu sallallahu alaihi wa sallam yana cewa أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك عمر النعم لكن ɗaya shiri ta hanyarka ya fi masa alkhairi yadda a jajayen rako haka annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗi mutum ɗaya shiri ta ka ya fi masa alkhairi a baka jajayen rako aga wannan yana daga abubuwan da suka da girman da'awa da kuma kira daga Allah subhanahu wa ta'ala haka tun mutumin da yake wa'azi ya kamata ya sani a tutsa turba ce wacce take ba wani aiki wanda shi tsada ina fatan mun gane annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa cikin hadisi khairul nasi anfu mafi fifi a cikin mutane shi wanda ya wa mutane amfani wannan shi ne mafi fifi a cikin wanda ya fi wa mutane amfani mafi fifi a cikin mutane haka yana da tsananin amfani da zama iya baki ƙoƙarinsa cewa yana yi yana yin ƙoƙari wajen kitar da abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi kuma ba dole sai mutum ya zama babban malami mashahurin malami a'a babban abin da ake buƙatar shi ko da ɗan kaɗan ne a hakan. Sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ballighu anni aya kar daga waje ko da aya guda ne akwai wasu su suna ganin kamar dole sai ka zama babban malami sannan za ka fara da'awa a'a ba dole sai ka zama babban malami sannan za ka fara da'awa ba za ka iya fara da'awa da ɗan abin da kake da da yawa idan aka tashi wa'azi sai a nuna malamai wanda kuma mutum da ɗan wani abu sai iya zuwa ya koya nan sallallahu alaihi wasallam aka zo wani sahabin ya zo ya yi kwana uku hudu biyar da shi amma annabi sallallahu alaihi sai ya su a ya zama manzo a anansa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya Mu'az bin Jabal suna tamari amma ka duba har Yaman ya bashi ya dora Idina Aliyu a matsayin alƙali cikin yana yawo da sayyidina aliyu har lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya rasu kai shekarun mu yana shekaru talatin ina shekara talatin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya haka ma wanda ya kira mutane izba bata ka guji ka sunnanta wani bata wanda kuma wannan batan da za ka sunnanta ya zamanto cewa mutane sun bi akan wannan batan saboda duk wanda ya aikata idi za ka zamanto ba kana da kamashin shi Allah ya ba mu da ya rawahu muslim al-hadithu hadi ashara التفقه في الدين دليل السعادة نعم عن مقاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتي الله خيرا فكره في الدين muttafaqun alayhi na'am an karbo daga muawiya bin abi sufyan muawiya bin abi sufyan yana daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam manya da kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa shi shi ne mafi a cikin sarakuna gaba ɗaya saboda dama annabi sallallahu ya ce al-khilafatu ba'di salatu sana sayyidullahu al-mulku man khilafa baya nan shekaru talatin ne da haka ta kare daga hakan ice bayan haka Allah zai ba da mulki kwande su shi sinna muawiya shi ne farkon wanda ya fara mulki Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu ya kasance mutum wanda ya iya mulki ya kware a mulki kuma ya kware a siyasa kai da su, saboda haka a ya daɗe yana yin gwamna zamanin sayyidina Umar ma gwamna ne a Sham sayyidina Umar radiyallahu anhu da ya je ya ga Muawiya a abin hawa mai kyau da abubuwa haka na na alfarma ko shi sayyidina Umar din da yake shugaban kasa baya hawa irin wa sayyidina Umar radiyallahu anhu yake tambayar sayyidina Muawiya kuma da haka saboda haka sai sayyidina mu'awiya yake cewa irin yanayin mutanen gudu in ba a yi musu irin wannan ba. mulkin ba zai ta sai na umar ya kyale shi kamar yadda zabi ya faɗa cikin alamin ala ya kasance mutum ne mai haƙuri yana daga cikin haƙurin da aka faɗa na shi a labil zubair ya taɓa rubuta masa wasiƙa ya aibanta shi a cikin wasiƙa yace ya ibn alat al-akbar shi mata ya kai dan mai cin hanta dan take cin hanta saboda mahaifiyarsa in ta utba ita ce ta yanki hantar hamza bin abdul a lokacin yakin uhud amma kaga shi kuma mu'awiyar da ya tashi a taraddi sai mai raddi da kalma mai kyau bai rama ba ce ya bula zatin nisafai ya kai ɗan ma'abocin majanye guda biyu a kina wajen ce zatin nisafai asma'u binta abibaka kaga majanyin ta ne a lokacin da annabi sallallahu za su kira da idina abubakar ya rasa abin da za ta ɗaure musu abinci kuma janyinta ita yanka guda biyu ta ɗaure musu ya ta samu kalma zatin kai. Ka ga shi ya aibanta baban shi ke yabi baban shi sai mutum ne gaskiya mai haƙurin gaske haka nan wata rana akwai wasu daga cikin sahabbai da suka da suka tambaye shi wani abu ina rakuman su suka ce raƙuman mu sun kare wajen neman babanka lokacin takin bada ya kuma bera ba saboda haka mutum ne haƙurin gaske siyasa ya yi shekaru wajen ishirin yana gwamna shekara ishirin ya yi yana gwamna zamanin sayyidina umar sai shekara ishirin ashirin ya yi ya sabai ba wanda ya yi shekara ta arba'in da ya fara kuma ya gama shekara ta ɗaya a ga ashirin ashirin yayi yana gwamna ashirin yayi kuma yana shugaban ƙasa ya rasu a shekara ta a nawa muka ce ɗazu na samurar kannuwa sittin da nawa muka ce sittin da hudu ayyar bi ya yi, sittin da ɗaya irin Ike manzo Allah jira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa in yuridillahu bihi khairan yufaqihu wanda Allah ya nufi alkhairi da shi ke sanar da shi a ji. ana ba wata falala da Allah subhanahu wa ta'ala zai maka fiye da ya sanar da a ji. ɗaya daga cikin laraba yana cewa ra'aitul ilma sahibahu sirkun wa in waladatu aba'ul li'amun laysa yazalu yarfa'u ila an yu'azzima qadrahu al-qawm falawla al-ilmu ma sa'idatu wala urifa al-halal wala al-haram yace duk wanda ya ilimi za a gan shi daraja ne girma ko da iyayensa makaskanta ne ce ilimin ba zai bushe ba yana ɗaga shi haske manyan mutane su san da shi nan sassalam ya ce man salaka tsariƙan yaltamisu fi ilman biyu bihi kan ilal janna wanda ya bi hanyar da yake neman ilimi a hanya Allah zai sauwaƙe masa hanyar shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kharaja fi talabil ilmi huwa fi sabilillahi hatta yarji wanda ya fita neman ilimi yana kan hanya Allah har ya dawo fa innal mala'ikata la tabu ajniyata li talibil ilmi san bi qayasu mala'iku suna ajiye fukafukan su ga dalibin rizan bi ma yasna'u da kawai yadda da abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa fa innal alima la yastaghfiru lahu كالكلب كان في السماء وحتى في السماء ɗalibin ilimi a da yake دكي da السماء da نيمة متجافرة nema masa gafara saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da yake nuna mana darajar neman ilimi da kuma ilimi da kuma cewa duk mutumin da yake san alkhairai na duniya da na lahira ya baki wajen neman ilimin addini a kakarsa kuma wallahi mutumin da ya ilimin addini ba wani dan boko da ke kama wata dabara ta ce dai ka ga mutum a tafin a yadda za a yi ilimin addini ya wulakanta sai shi ya wulaƙanta kai shi ba kuma wata dabara da wani jiki a mata ina faɗan abu za ka iya gano shi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da ilimin addini Allah madaukakin sarki ya bamu ilimi mai amfani wanda zai zama haske a rayuwar mu. ina ganin insha Allah ta'ala za mu takaita wannan darasi albarka in Allah subhanahu wa ya kai mu darasi hudu za mu tashi daga darasi za mu tashi daga hadisi na goma sha biyu hadisi da yake nuna mana bambanci tsakanin mulki da ƙarfi abu kafin lokacin ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kuna godiya Allah ya saka da alkhairi ah, an saurari karatu kenan a cikin littafin da akbar Shekari wanda kuma Dr. Jamilu Yusuf Zarewa yake gabatarwa a nan da kuma masarautar Juma'a a wannan rana ta Juma'a